ɗaya daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen tallata haja kadara ko kuma sana'a a yanar gizo shine yin amfani da kafafen sada zumunta na zamani wanda muke kira da social media marketing social media marketing wata hanya ce ta musamman wadda ake amfani da ita wajen tallata haja kadara ko kuma sana'a a yanar gizo ta yin amfani da kafafen sada zumunta na zamani irin su facebook tiktok twitter instagram youtube da dai sauransu yin amfani da social media platform wajen tallata hajarka kadararka ko kuma sana'arka zai taimaka ma kwarai da gaske wajen yin mu'amala da ka wanda kake a kusa da su ko kuma a nesa da kai